الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الموالاة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته don haka malam zai kuma karanto mana ayoyin da suka gabata a jiya insha Allah daga nan sai mu ɗora bayani بسم الله الرحمن الرحيم وأن يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم ahsant ahsanallahu ilayka barakallahu fik kafin mu dora kan inda muka tsaya a bayani a jiya wani dan uwa je ya same ni yake cewa shi a bayanin da muka yi kan iyaka ta al'aurar da namiji da al'aura ta ya mace sai ya fuskanci kamar abu ɗaya aka faɗa cewa da namijin da macen daga cibiya ne zuwa gwiwa to watakila ya samu fashi ne kamar yadda na faɗa masa ajiyar amma duk da haka haƙƙi ne mu maimaita ko a gurguje ne e an ce al'aurar ya mace ga ya mace tana da bambanci tsakanin al'aurar ya mace ga ɗa namiji wato ‘ya'ya mata a tsakaninsu da maza a tsakaninsu maza da maza al'aurar ne daga cikinsu daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa haka mace da mace ma idan matan gaba ɗayansu musulmai ne za mu ɗauka aw nisa'ihinna ɗaya daga cikin tafsirai ko ko ɗaya daga cikin matansu eh tafsirai tafsiri biyu yi. matansu ai mata kawai in ji wasu malaman tafsirin shine nisa'ihinna to me yasa aka idafa aka ce matansu suka ce ai saboda surar cike take ko ayar ita ce ayar da kowace aya zamiri a cikin Qur'ani ta bi kowace aya zamiri ta gani illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna kafin nan kuma akwai su hinna hinnan bayan nan ma akwai su hinna hinnan to shi zai suka ce to ai saboda ayar haka take da zamiri shi ba ce awin nisa ba kawai aka shi sai aka ce aw nisa'ihinna amma da yawa daga cikin malaman musulunci sun ce ana nufin matansu na musulmai to duma wanda ka ɗauka aikin ba zai bambanta ba saboda ko musulmace mace aka tabbatar za ta ɗauki al'aura wata ta kai kaiwa wasu ajanabiyai ya haramta a bayyana mata inda aka ce halitta ɗin wato daga cibiyar zuwa gwiwa in ya kasance akwai fitinanniyar hatsabibiyar da za ta iya ɗaukar wannan muwasafat din sifofin ta ta nuna wani namijin to ita ma za a yi mata hijabi ne kamar ɗa namiji ne a gurin Ta gani ko da musulmanci ko ba musulma ba almuhim dai wannan shine al'aura tsakanin mace da mace tsakanin cibiya zuwa gwiwa tsakanin namiji da namiji tsakanin cibiya zuwa gwiwa bai halatta a ga ƙasa da haka ba amma tsakanin mace da namiji namiji me zai iya gani a jikin mace ba tare da ko mace mai za ta iya bayyanawa in har maza ta iya gifta ta gurin shine muka ce malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce kirif ba abin da zai gani sai kayanta hijabinta amma muka rinjayar yadda cewa a'a za ta iya bayyana fuskarta da tafin hannunta dogaro da abubuwan da manya-manyan sahabbai suka faɗa da ko malaman tafsiri a magancan lokacin mun yi bayani mun kawo hadisai kala-kala kamar hadisin khaf'amiyya wannan mata da ta zo ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya a lokacin aikin hajji kuma wannan kaga abu ne kissa ce da ta faru shekara ta goma bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi saura watanni yan kaɗan ko wance kwanaki ma ya rasu ba alaihi salatu wassalam ka gani to da hadisai dai kala-kala da hadisin wacce mata da ta zo ta ce ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanta hadisai da yawa da aka bayyana da hadisin waccan mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su sadaka wata mata ta tashi mai baki bakin kuma kaga duk wannan ya nuna cewa fuska a wancan lokacin akan bayyana ta amma ba ko da yaushe ba to wannan shine abinda da namiji halatta ya gani a jikin mace bai wuce fuska da tafin hannu ba a wannan ra'ayin a ɗaya ra'ayin kuma ba ma abinda zai gani in banda tufafin to ita macen fa me ya kamata ta gani me ya halatta ta iya gani a jikin da namiji ba wai tire dan ta gani din ba a abinda in namiji bai rufe ba babu komai ko da mata za su wuce ta gurin shine muka ce malamai nan masu yi magana biyu wasu ka ce eh daga cibiyar tasa zai zuwa gwiwa kamar inda maza za su gani wasu malamai kuma suka ce shi din ma gaba ɗayansa haramun ne ta gani saboda Allah ya ce wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna na haka wanda dai muraji'a karatun zai ga mun bayyana wannan dake dake to ayar mu da muke so mu rufe da ita wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i jiya mun yi bayanin ikrahi mun yi bayanin cewa idan aka tilasta wa mace akan zina to wannan babu laifi akan ta saboda Allah ya ce wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim wanda ya tilasta musu shine zai dauki gabarar zunubin da duk za su samu to kalma albigha kalma albigha me ake nufi da ita malamai su ce ittikhadu zina hirfatan yuqalu baghatil jariyatu idza ta'atat zina bil ajr eh mutun ya dauki zina a matsayin sana'a da shi zai ringa cin shi za ta ringa cin abinci ta hanyar samun kudin ta kenan ita ya kira da albaghi jam'in ta shine baghaya kalmar albaghi malaman lugar larabci suna da mahanga guda biyu a kanta wasu suka ce fa'il ne bi ma'ana fa'il wato bari ala ma'anahu alfa'il wato mai yin zina mai ɗaukar zina a matsayin sana'a wasu malaman kuma suka ce a'a ai fa'ul ne bi ma'ana fa'il to ya aka fa'ul bari ya zama fa'ul in an ce fa'il ba ba tantama a kai ba wani abu da ya shige duhu amma in ka ce fa'ul akwai abin da ya shige duhu shine mai suka ce asali asali shine baghuyun baghuyi to shi yasa sai kasance ga wawun ga ya'un ya an ياء ثم rimat filiya الياء الثانية فصارت wani dai ga ان na ɗaliban arabiya to kafin mu ce wannan ayar tunda mun yi magana albigha kuma akwai ayoyi akwai hadisai da suke magana akan wani yana da kyau mu kawo su da barko akwai hadisin sai da tuna aisha wanda bukari. allah ya masa rahama ya rawaito a cikin kitabun nikah babin da yake magana akan man kala nikahun la nikaha illa bi wali zan karanto mana hadisin dan mu ji kaloli da nau'o'i da kaloli da nau'o'in yanayin auratayya a wancan lokacin kafin zuwan addinin musulunci da sai da tuna aisha take labarta mana إمام البخاري bukhari حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن haddathana حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته إيش عروة ابن الزبير لن يرؤوا سيرتنا عائشة عروة ابن الزبير عفوا لن أوان سيرتنا إيه لن يرؤوا سيرتنا عائشة لن يرؤوا أسماء أسماء ما ترأى الزبير بن عوام رضي الله عنه urwa kuma dan uwan Abdullahi ibn zubair ne yana kasa da shi a shekaru yake cewa to aisha ta bashi labari annan nikaha fil jahiliya kana ala arba'ati anha cewa aure a zamanin jahiliya ana kiran jahiliya kafin zuwa addinin musulunci ya kasance akan nau'i da salo da kala har guda hudu na farko ta ce fa nikahun minha nikahun nasil yau ɗaya daga cikin auratayyar shine irin auren da ake a yau a duniyar musulunci يخطب الرجل إلى الرجل ha أو mayan فيصدقها ثم Ta tace wanda shine mutum zai nemi wadda mutum yake waliyyantaka ko kuma ‘yarsa sanan ya biya sadaki ya aure ta wannan shine auren da ake yi a yau a duniyar musulunci auren da aka yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar shi banda shi babu wani aure da ya da shi bayan wannan wa nikahun da kuma wani kala auren akhar na daban kana rajul yaqulu limra'atihi idha tahurat min tamsiha mutum zai ce wa matarsa in ta tsarkaka daga hailata yace arsili ila fulanin fastabdi'i minhu ki turawa ne ki ce kina neman zai tara da ke wal iyadu billah jahiliya kenan wani ɗaya daga cikin irin aurata da aka samu a jahiliya wanda addinin musulunci ya soke Shi ne mutum in ya tashi zai ce in matarsa ta yi tsarki daga haila wato alama ba ta da shike kenan to kafin ya kusance ta sai ce to ki turawa ne ki shaida Allah kina neman alfarmar zai tara da ki wa ya'taziluha zawjuha ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه shi kuma mijin sai ya kaurace wa matar ba zai kusance ta ba ko da wasa har sai ta ta zuwa gurin wancan mutumin suna ta faman harkokin da kowace suna samun saduwa su har sai ciki ya bayyana an tabbatar tana da ciki to fa'iza ta bayyana hamluha asabaha zaujuha idan ciki ya bayyana daga wancan namijin si mijinta to zai iya kula ta idan ahabba in ya dama in ta samu ciki daga wancan to shi wannan mijin nata na farko mijin gasken zai iya kula ta in ya ga dama kasu wani addinin wannan ba musulunci bai taɓa yadda da irin wannan ba yace wa inna ma fa'alu zalika raghbatan fi najabati walad abin da yasa suke yin hakan ji sai tana Aisha wai saboda a samu iri wal iyad billah da irin wannan iri mutum waya tura matarsa gurin wani ta dai su rinka kwanta wai dan ya samu iri kuma ya kawo irin ya zo ya sashi a gaba matsayin ɗansa yi masa tarbiyya ya masa komai kai jahiliya jahiliya ce ai shi yasa aka ce jahiliya an gama eh mugun iri kan <laughs> lalle ya zama mugun iri to yasu akan neman iri ake yi ana yi wa ba kowa ake wa haka ba idan mutum wani hamshakin mai basira ne akwai kwakwalwa sosai to sai a ce aje a nemo iri shi fa ya san ba dan sa bane ba zai tura matarsa wace ya ta nemi kuma ya zo ya adoptin ɗinsa ya ci gaba da renansa a matsayin ɗansa kuma yana murna ya samu iri sai ka ce wata akuya Allah Garba rufa asiri wannan uwa kwanaki da muna muraja sai ke to a Najeriya ma ko wasu bangarori na Najeriya wanda ba su da addinin musulunci ba su da karfin sa can ice suna yi su ma ai ya kasance in sun ga kofa musamman sun kofa lafiyayye daya daga cikin zaratan matasa to in bi wasa ba da daddare in mata su yi masa tsinkaye ko kowace tana so ta samu iri ce to Allah ya rawa da wannan iri malai ah, na Aisha radiyallahu anha take cewa fa kana hadha nikahu nikah al-istibda' wannan irin wannan aure shine ake kiran aure na neman iri za ta je ta nemi ya tara da ita asali al-istibda' shine neman saduwa shi yasa maza na cewa fi bud'i ahadikum sadaqa to al-istibda' tura ta neman ah, a tara da ita dan ya samu iri wani kahun akhar akwai wani salon auren kuma na daban da wannan yartami'u rahdu ma duna al'asharati fayadkhuluna 'ala al-mar'a wata tawaga ƙasa da mutum goma za su tattara to su shiga ɗaki tare da mace kulluhum yusibuha kowanne daga cikin su ya tara da ita fa idan hamalat idan har ta samu ciki wa wada'at sannan ta haife wa marra alaiha layalin da an taba hamla hamlaha arsalat ilaihim idan yan kwanaki suka wuce yan darare suka wuce bayan haihuwarta sai ta tura musu gaba daya nasha ta ce falam yastati rajulun minhum an yamtani'a duk cikinsu ba wanda ya isa ya ki zuwa haka kai za su zo an san adadi mutum daya biyu uku zuwa abin da bai kai ba za su iya kaiwa tara su iya kasa da haka to kowanne za su je lokaci ɗaya kowanne ya tara da ita bayan ta haihu za ta sa a nemo su gaba ɗaya sai su tattara ba wanda ya sai noke hatta ya da ha sai sun tattara a gurinta ta qulu lahum ta ce musu qad araftumul ladhi kana min amrikum kun san dai duk abin da kuka yi wa qad walattu fa huwa ya fulan ta ce yanzu dai na haihu sai ta samu wanda ta ga dama ta ce to ɗanka ne wannan tusammi man ahabbat bismihi wanda ta gana dama sai ce to danka ne shikenan a cikin mutum tara ko mutum takwas ko bakwai eh wanda ta gaya mata watakila shi zai fi iya rike dan sosai ko da ba dan nasa bane na gaske sai ta ce to wannan wani danka ne fa yalhaqu bihi waladuha shikenan sai a ringa sa wannan dan gidan wani la yastati'u an yamtani'a bihi ar-rajul eh bai isa ce a'a ba ko da ko dan yayi kama da wani daga cikin abokan tarayyar tasa jahiliya Allah ya raba mu da jahiliya tace wani nikahur rabi' yanayin aure na hudu yajtami'u an-nasul kathir wannan kuma ba adadi mutane ne masu yawa za su tattara fa yadkhuluna 'ala al-mar'ati sai su shiga su ma gurin mace la tamtani'u mimman ja'aha duk wanda yazo ba za ta hana shi ba kowanne yazo da fasikanci shikenan za ta tarar da mu je mu nana Aisha ta ce wa hunnal bagaya su ne ka kira su da matsayin karuwai a wannan lokacin wato shine sanadiyar da mai samun kawo hadisi haka nana Aisha ta lissafa wani a matsayin nikahul jahiliya ko guda hudu da aka sani wa hunnal bagaya su ne karuwai kunna yansibna ala abwabihin rayatin takunu alaman sun kasance a zamanin jahiliyar suna sa tuta a kofar gidajensu wanda duk wanda ya gani ya ga alama cewa wannan eh ga yanda ta nufa wannan mai zaman kanta ce wannan mai kasuwanci da gangar jikinta ce ta ce man arada hunna da khala alaihinna wanda ya ga yana da bukatar su to sai ya shiga gurin su fa idha hamalat ihdahunna wannan kuma ɗaya daga cikin su ta dauki ciki wa wada'at hamlaha kuma ta sauke ta haife wannan cikin nata jumi'u laha sai a tattara su dama san da wani da wani da wani da wani sun taba zuwa to duk sai a tattara su watakila ko wani list nasu na musamman in an tattara su ya za a yi wa da'awu lahumul qafa sai a kira wanda ya kware gurin sanin jini alqafa zai iya tantancewa ya kalli wannan ya kalli wannan ce kai wana da wana kan alama ɗara uba ne ko suna da jini ya haɗa su shine alqafa kamar dna kenan yanzu ko to sai a kirawo alƙafa ka jefa yadda ake haihuwa uwar bata san waye ba sai an zo an yi bincike tukunna imana eh a suwa lokacin ba wani abu bane ai jahiliya kenan ai ita ma a lokacin ai ba wani abun kunya ta ba gurin yan uwanta ai shine mugun abin na jahiliya a lokacin shi yanzu daga shi an haife shi amma ba a gama tantance ubansa ba sai ubansa ya ci su kerenin sannan zai zama uban Allah ya kiyashe mu to sai a je a kira alqafa yace thumma alhaqu waladaha billadhi yarawna sai kuma su ce to wannan dan wane ne saboda dalilin da alamomin da za su gani abin ya yi kama da jingina shi zuwa ga wani shi kenan sai a jingina masa ice faltaqa bihi wa du'iya ibnahu shikenan faltaba bihi sai liqul zuwa gare shi wato alika sunansa da nasa za a danga cewa wani dan wani wa du'iya an ga kiransa ibnahu dansa la yamtani'u min zalika bai isa ce ba haka bane inda aka riga wannan hukunce hukunce na jahiliya wanda ba dora sa kan ilimi na sama ba ko kuma ilimi kwararre na ƙasa ko hankali ko kan gado ko basira kawai rafkanwa da bankaura irin ta jahiliya to amma duk da haka wannan sun mai da shi doka inda an ce naka ne naka ne kawai haka za a tafi ta ce falamma bu'itha muhammadun sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya turo annabi muhammad bil haqq da gaskiya eh duk wannan kare ta jahiliya da Allah ya turo annabi muhammad da gaskiya ice hadama nikahal jahiliyyati kullahu nana ta ce sai aka rushe aure na jahiliya gaba ɗayansa illa nikahan nas yau sai aure irin na musulmai a wannan lokacin auren da ta fara faɗa kenan wanda mutum zai ga ya je neme ta a gurin waliyanta ya biya sadaki ya aura masa shikenan ta zama tasa shi shi kadai wahdahu la sharika lahu Eh, ba mai masa tarayya a ciki wannan shine auren da addinin musulunci ya bari dina na Aisha duk wani aure ba wannan ba babu shi to fadin ta cewa nikahul jahiliya guda hudu ne ayin ka lura ko wasu nau'o'in na aure wanda bata faɗe su ba kuma sun kasance a zamanin jahiliya kama auren mutu'a ko kama ittikhadul akhdan wala muttakhidat akhdan to malamai suka ce ta faɗi wanda ya fi shahara ne a wancan lokacin wayannan su suka fi shahara amma kamar ittikhadul aqdan wanda daman boyayyen abu ne ai mace tana da aure amma tana da aboki wani boyfriend ɗinta ko wata al'ada da ake so a kawo wa musulmai har yanzu su arna an ce suna da wani har yanzu wai mutum ya zo dawo gida ya gama tasa da wani ya ce oh sorry Me san tana da friend ɗinta ya kama ta ziyara ba sai ya koma taɓargaza kenan kasa an samu lalacewa ba a samu halayya irin ta musulman farko ba irin sa'ad bin ubada ko eh musulman farko wace shi ina ka gama taka da wani wace sai ka kawo shaidu ka tsaya kana neman shaida <laughs> idan shi kan wallahi kashewa zai kawai abin da zai yi na'am to shine malam ya cewa an mata istidrakin nau'i na aure guda uku akwai wala muttakhidati akhdan eh a ringa samun alaka a ɓoye su a zamanin jahiliya suna da wannan kuma sun san da akwai sai mai suke cewa mastatara fala ba asabihi duk abin da yake a ɓoye ba komai in jahiliya wa ma za fa huwa law abin da kuma duk ya bayyana to wannan fa aibu ne abin zargi ne ban mata ka ana ganin ta da wani to wannan aibu ne a zamanin jahiliya amma abin da ya ɓoyi abin da ba shi ke cewa karantar da ba gani ba tsabta ce a gurinsu Allah ka kiyace mu to ga jahiliya ma ta fi wannan jahiliya ta zamanin nan tsafta tunda masu yadda da mata su tai kawa ko mazajen da za su yadda ko matan da za su yadda mijinsu ya aboki to ai sun fi jahiliya jahilci su a jahiliya sun yadda da irin wani amma ɓoye in baka sani ba to kazantar da ba gani ba in ji su tsafta shi amma suna sani a fili a ce wai matarsa tana da aboki ba zai yiwu ba a zamanin jahiliya amma wani lokacin ana yi mace tana da aboki miji yana da kawa wata mata ta ce wallahi da mijinta ya ƙara aure gwandan zai samu matan banza guda dubu je su ta zina su a gurinta aka tambaye ta me yasa haka kuma ita ganin ta har ma hujja ce da ita a wani logic take da shi na bayani ta ce duk wacce je kula a waje cutar ta yi in ta haihu ba sa ce za ka kawo ran ba hasali ma zubar da cikin zai kuma tana nan tana bata lokacin ta maimakon ta nemi miji ta aure ta gina nata ta zuriyar da ta ta family din da ta ta rayuwar tana can tana famin yawon ta zubar shi zaki cewa yawon ta zubar tana zubar da rayuwarta a banza tana zubar da mutuncinta a banza Haka cutar ta aka inje ta kuma ba gida zai bata ba ba ci da ita zai ba ba share ita zai ba sai dai kawai dan biya ta wani lokaci kaɗan. duk cutar ta kare a kanta amma idan ya auro wata ta ce to nan raba mulki za su ita da ita eh raba mulki za su ita waccan ko duk inda yake ko yana gaban wacce in ya buga in ta buga masa sai dai mata ƙarya bai isa ce yana gurin mata banza ba ana ta logic din sai dai ce wallahi a ina kasuwa ko na wani amma idan ya auro wata, in ta buga sai ce yana gida yau ayyukin san girkin wancan ce to ita wannan ba ta yarda da shi ko mutuwa yayi ta ce in aka tashi tumulin ta kaba sai dai araba biyu a ba wacce rabi a bata rabi kaga wannan illa ce ba gurin ta tace to ita ina ba ta yadda da kishiya ba ta manta da kuma cewa zai iya jewa kwaso mata cuta ko ba haka bane amma ba ta yadda dokar Allah ba misali ba ta hararan komai na illolin addini to illoli na zamantakewa fa zai iya zo ya kwaso mata tusa ya zo ya dura mata wani bawan Allah yana yana rigiretin akwai wani program da da ake a wata tasha a Saudiya sunansa kamar dai abin da gidan rediyo a Kano suke yi wasiƙa kai shi nan ko ita ma sunanta risalatun nadam eh wasiƙar nadama kaga wasiƙa kai shi kenan suna shigen wannan to sai wani bawan Allah yake bada labari ya kai shekara 50 da wani abu a duniya ita shi tun da yake bai taba sanin wata ƴa mace ba face matarsa kuma matata sun kai kimanin shekara wajen ashirin da hudu ko da biyar nan tiyana ɗan shekara ashirin da biyar aure a ga ya kai shekara hamsin da wani mai akalla dai sun kai shekara ashirin da biyar suna tare suna da 'ya'ya hamma jika suna da shi 'ya'yansu hudu da ita ta farkon amma ta aure har ta haihu da kuma sauran ice to wata ran sai matarsa ta yi tafiya tafiya za ta kwashi kimanin wata ɗaya ba ta nan abokai suka ringa ziga shi dama abokai ne na banza shi isa manzana sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalul jalis salih uh, wa jalis su ka hamil miski wa nafikhil kir kwatankwacin aboki abokin tafiya na gari da na banza kamar mai dauke da turare ne da kuma mai busa ziga-zigi makeri dole ne in kuna tare dole sai ka samu wani abu a cikinsa aboki ba laraba suka ce as-sahib sahib sahib bisad bisad sahib bisin suka ce aboki fisga in ka ce sahib aboki kenan sahib fisga mai fisga kenan in dai abokinka ne ne ka mayan karfe da karfe ya kai ke janyo ka zuwa kan ra'ayinsa to shi ne Allah ke faɗa mana ce kamar mai ɗauke da turare ne da kuma mai busa zigazigi makeri ce shi mai ɗauke da turare imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajid minhu rihan tayyib ko dai ya baka kyauta ga mai kyauta wai fikin mai kirare kyauta yanzu yanzu ne mai kirare zai zo sai ga idan dangulawance idan gulawance duk ba a siya ba kuma amma ba zai fada ba albarkar da Allah ya sa a cikin abu to ko da bai dan gulawa kowa ba in ya wuce sai ka ji kanshi wucewa kawai zai to balantana kuma ce kai tare kuke da shi kaga hancin ka ai ba baya tare da wari to haka manzon Allah ya siffanta aboki na gari. wato ko bai gaya ma komai ba kana karuwa da zama da shi kawai kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffanta yin Qur'ani mako yace wanda yake karatun Qur'ani yana aiki da shi kamar kaza kamar kaza ya nuna yana da kanshi kuma yana da ko munafiki wanda baya karatun yake karatun Qur'ani yafi munafikin da baya karatun Qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim da shi wancan bawan Allah haka ta faru aka ringa ziga shi aka ringa ziga shi ga ƴan mata nan ka tsufa kai yanzu ba za ta ba ƙara aure ba ka san sauriya in baka isa ba ba ma wanda ya sama ba kowa yake kara ba laraba ma general karin aure a gurin suna jin kwana biyu da suka wuce mun yi bayanin ko karin aure a gurin su mugun abu ne sosai shi yasa na gaya mana cewa wani lokacin mutum zai aure amma ba wanda ya sani daga kotu sai shi ita ɗayan matar bata sani ba sai dai mata ƙarya da gurin aikin sa yana zuwa yana kwana kaza yana dawowa nan akwai wanda ya aure kimanin shekara ashirin da yin aurensa na biyu fa amma matar ta farko bata sani ba har da ya yada komai ice kuma ya tabbatar in ya gaya mata kashe su za su shi ita da 'ya'yan nata to amma ko yanzu malamai alhamdulillah Sheikh Abu isaq Al-Huwaini Allah ya kara masa lafiya shi ya ganin sama ya ce in kana da halin kai aure ka kara aure mata ta biyu ba ka kara bai ce kai haramu saboda yanayin situation din da suke ciki a can masu mata daidai sun yawa yan matan kuma da yawa kuma an yarda cewa a haɗu ta hanyar banza muttakhizatu akhdan din amma ba da karo aure ba wal iyad billah to shi yasa shi yake ganin wannan situation din nasu yi wannan fatuwar yake cewa in dai kana da halin ka karo mata ta biyu ko ta uku ko ta hudu ba kara ba kana samun zunubi saboda ana jefa yayin musulmai a cikin haramun sun yi saurayi ba za a aure su ba ma za a iya amfani da su ta hanyar banza almuhim dai shi wannan bawan Allah saboda kan surutu ya dauke mu suka je suka dauke shi suka kai shi gurin wata ya samu mummuna alaka da ita ta kwana daya bai san hawa bai san me ya faru ba daga nan tun da shi kwata-kwata dan koyo ne kuma abin da bai yana yaro ba ya dawo ya ci gaba da harka matasa suka ci gaba da harka kullum rashin lafiya kullum rashin lafiya ita a jikin uwar gidan aka fara gano cutar da aka je aka yi mata sai aka ce tana da HIV mace kamula shi kukan da yake kenan ba a kansa ba ita shi ya tabbatar ya yi laifi ko a gaban Allah amma ita wannan da bata ci ba bata gani ba kamula mutuniyar kirki yar mutanen kirki yadda yake faɗa da bakinsa ce iyayenta mutanen kirki ba ta san wani abu irin wanda Allah yake siffanta muhsanatul ghafilatul mu'minat din ba ta san wani alfasha ba wani abu alfasha ba a rayuwarta banda shi a duniya ba wanda ta sani amma ya kama ta cuta a gidan to su irin wancan ba sa lura da irin wani abu Allah ka kiyashe mu shi yasa addinin musulunci ya ya hukunci akan abu abin shi kawai a zauna lafiya shine mafita kawai Allah ka samu dace to irin wannan akhdar din akwai su a zamanin jahiliya amma su a zamanin jahiliya ba su yadda ai wai alaka baro baro ba sai dai in secret amma wannan jahiliya ta turawa su ba matsala mace tana da kawaye tana da abokai miji ma yana da kawaye Allah ka kiyashe mu nau'i na biyu auren mutu'a wanda na Aisha bata faɗe shi ba amma shi ma yana nan a zamanin jahiliya auren mutuwa shine aure na wucin gari temporarily ya aure a dan biya wani abu a tafi to kaga shi ma addinin musulunci ya rushe shi da da an dan halatta shi a dan wani lokaci daga baya aka rushe shi shi sa maza na shi tace an haramta gaba daya fa hadamal na'am falamma ba'atha falamma bu'itha muhammadun bil haqq hadama nikah al jahiliyyati kullahu gaba daya aurata jahiliyya an rushe shi in banda auren da ake yau a kansa ko mutum ya je ya nema a gurin waliya aura masa kuma shi shi kadai ne akan matar eh in har za ta samu alaka da wani to sai su rabu da wannan ko shi ga auren ya zo karshe ko kuma ita ga ba za ta zauna ba aka je ba za ta samu alaka guda biyu akan mace ɗaya ba a cikin addinin musulunci babu wannan to shi auren mutu'a har yanzu yan shin mai ruwa suna nan a kansa auren wucin gadi zina mai lasisi har yanzu suna yi da kuma auren da zamu faɗa shi ma na gaba a zamanin jahiliya shi ma ana yin me ana yin musanyi wani ya kwana biyu shi ya dan gajiya da matarsa sai je gurin abokin sa ce ne me zai hana da Allah mu dan yi musanyi kwana biyu ka turo ta kan tura tawa wal iyazu billahi tura ta sai tura ta sa shi ma eh a dan canja da yanayi haka ai refreshin din juna sai ce a ka san fa matata wallahi ta fita ka sai a daidaita ya ce to bari dan cika maka wani abu eh in turo ta kuma in haɗo da dubu ɗaya wal iyadu billah jahiliya jahiliya ce to shi ma irin wannan nau'in auren har yanzu in shin mayarwa suna suna kina sai i'aratul farji wa yaran farji wal iyadu billah Allah karba mu da jahiliya to wannan zunzurutun jahiliya ce kaji dai albiga addinin musulunci ya rushe shi ta ko ina babu shi a addinin musulunci a cikin hadisi ma na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an thamanil baghi ko an saman albaghi manzo Allah sallallahu alaihi an saman alkalbi wa mahar yi wa kuma me saman alkalbi wa mahar albaghi sai me wa hulwanin alkahin manzo Allah da ya haramta wannan guda uku yace saman alkalbi haramun ne a ce kudin kare ka sai da kare ka samu kudi ba haramun ne wannan kudin ka ci shi ka ci wuta balbal in ji manzo Allah sallallahu malamai sun tattauna to shin in karan wanda shari'a musulunci da a rike ne fa misali karan gari karan farauta mu'allam wanda an koyar da shi za a yi security da shi za a yi waye to nan sabanin malamai ne akai shin za a karbi kudin tarbiyyar da aka yi masa koyarwar da aka yi masa ko ba za a yi ba sai me maharul baghi kudin da karuwa take samu shi ma haram ne wata balbalci haramun take ci sai me hulwanul kahin shi ma kudin da ake biyan boka shi ma haram ne in kin san boka ne kake aure shi in ba ka ba haramun zaki ta ci dan naman kuma da haramci ta bulbulo da shi to abin da ya fi kyau ya kone shi shine wuta an gane Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu to wannan a gurguje kenan ayar da ta gabata wala tukrihu fatiyatukum al bighai in aradna tahassunan litabtaghu 'arada al hayati ad-dunya wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim sai yayi dauraya kamar da Qur'ani yake salon zance mai tsari malam ana tafi ana kuma in an yi bayani dogo sai a dunkule shi a aya ɗaya a kuma yi maka bayani a kuma maka wankewa da dunkulewa sai ya ɗauraya da aya guda ɗaya ya ce an zalna ilaiku haƙiƙa mun turo muku ayatin tin ko mubayyanatin ruwaya bi ayoyi bayyanannu in ka ce mubayyanatin ismul maf'ul kenan ko jam'u mubayyanatin mufa'ala kenan ayoyi bayyananu wato Allah subhanahu wata'ala ya bayyana su wara daki daki dalla dalla filla filla ganannu idan kuma ka ce mubayyinatin to akwai ma'ana biyu in ji malaman arabiya akwai mubayyana ismul fa'il ko wanda suke bayyana hukunce hukunce me Allah yake so a yi me Allah yake so a bari ina ne Allah ya umarni na wajibi ina ne Allah ya umarni na mustahabbi duk dokoki da hukunce-hukuncen addinin musulunci suna bayyana su su ayoyin kenan ko kuma ka ce mu bayyana tun da ɗaya ma'anar bayyana in ji malaman arabiya suka ce tana zuwa da ma'ana biyu ma'ana muta'addiya da lazima muta'addiya din ita ce muka bayani ayatin mubayyinatin ay tubayyinul ahkama wal furuda an gane wa ma yuhibbu Allah wa yardahu wa ma la yuhibbu wa la yarda to shine mubayyana da ga maf'ulun bihi din kenan to amma akwai mubayyana da ma'ana ta lazima bi ma'ana wadiha fi nafsiha abana da bayyana yana zuwa da ma'ana lazima wadiha fi nafsiha ba tare da ta'addi ko kowane maf'uli ba to Allah ya ce laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin hakika mun saukan muku da ayoyi ababan bayyana kuma da bayyanannu a karan kansu ko masu bayyana hukuncen da suke dauke da su wa matsalan da kwatankwaci da misali da ƙisosi masu ɗaukar hankali amma ba ƙisosi na kashe lokaci ba ƙisosin da idan ka ji za ka ƙaru fitilu masu haska ma gaba daga na gaba akan ga zurfin ruwa shine a faɗa maka ƙisar mutanen kirki ya aka suka ci riba suka ribaci rayuwarsu ta duniya kuma yanzu suke can suke dasawa a cikin aljanna suna can suna wadaka a cikin jannatin tajri min tahtiha al-anhar a kuma faɗa maka ƙisar mutanen banza manya manyan su da kananan su dan mutun ya ga wani matsayi ya kai akan lalacewa da tabalbarcewa da fasadi ya ga manya manyan masu fasadi magabatansa ina suka kare ya Allah ya da su a bayan duniya shine wa matsalan min alladhina khalaw min qablikum sai a ƙarshe ce wa maw'izatan lil muttaqin da kuma wa'azi amma ga masu takawa idan ka duba wannan ayar inji malamai suka ce tayi kama da ayar farko a cikin surar suratun anzalnaha wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin anan ko can kuma anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin kaga mu bayyinatin yayi kama da wa masalan shine wa faradnaha saboda mun fassara da muka fassara wa faradnaha mun ce ai daga cikin fardu asalin fardu shine kididdige abu da auna shi ko shi yasa da Allah ya raba ya raba gado sai ce nasiban rabo ne mafrudan kididdigagge to in zaka yi misalin abu da abu kaga sai ka auna wancan ka auna wannan sai kwatanta wannan da wancan kaga wa faradnaha kenan wa mau'izatan lil muttaqin kuma Allah ya ce wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun ko kaga in in wa'azi ya shiga ka me zaka sai ka sai ka samu tunawa da ka zo zaka aikata irin wani abu sai ka tuno kai ga fa da wani ya aikata bai wanye da kyau ba da kuma ka zo zaka ka sala gurin aikata alkhairi sai ka cewa kai ga fa da wani ya noke bai aikata alkhairi ba ga kuma yana shi ma ya kare masa to wannan ayar ita ta wanke duk abin da karanta a cikin farkon surar da kuma ma abin da karanta bana ayoyi bayyanu da yawa walaƙad anzalna ilaikum ayati mubayyinat mu kuma tuno tun da yau Allah subhanahu wataala ya sa jirsa din mu ta karshe kenan a wannan Ramadan din sai mu tuno a ƙarƙashin wannan ayar ayati mubayyinat da kaɗan daga cikin hukunce hukunce da makaranta tun ga farkon sura zuwa yanzu kaɗan daga ciki kaga daga farko akwai haddin zina azaniyatu wazani fajridu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda akan wanda yake saurayi kenan ko budurwa mai aure kuma namiji da mace arrajum jaldu mi'atin warrajum kamar yadda ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na gaba hana auren mazinaciya mace ko mazinaci namiji amma ga mumini ko azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zani sai da sai da sharadi me sharadin shine in ya tuba ko ta tuba idan mace ce ta tuba sannan ta yi istibra'i sannan ko muka ce aje a auna jini a auna abubuwan da duk za a auna to ya halatta aure ta saboda arfa mata asiri kuma a ta'ibu min dhanbi kamar la dhanbala wanda ya tuba ne yin sabo kamar wanda bai taba yin sabo bane a gurin Allah subhanahu wataala har muka ce a gurin mutane ma bai kamata a ringa wanda ya tuba kallon tsohon ko ce wanda yayi laifi baya ba ko saboda me wata mata da ke da juhaniya ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi zina amma tana da ciki daga bayan da karshe dai aka jefe ta manzo Allah ya tashi da kansa zai masa sallah umar ya rike shi ce ba manzo Allah zina ba tai ya zaka wace ta zina sallah manzo Allah ce to ka sani ta yi tuban da za a raba mutum 70 a cikin mutanen Madina da ya ishe su Tuban ta kawai a raba mutum 70 kowane ɗaya daga cikin su ya ise shi shiga aljanna to kaga wanda ya tuba kakkai masa kallon banza saboda ba kai wa laifin ba Allah yayi wa kuma shi Allah ya ce a tuba zai yafe to kai kuma ina ruwanka shi yake daman kira da zaka yazo zo ya tuban kuma Allah ya taimaka ya zo ya tuba shikenan magana ta wuce don haka duk wanda ya tuba ba ruwanka da ka ringa aibata shi da tsohon kaza ne eh mana ko ko ya tuba <laughs> kuskure ne mana ko sabon tuba lokacin da muka yi magana na ji mun yi dogon bayani ko a ce wani sabon tuba ne da sauransu dirin wani haramun ne akwai wata dattijuwa da wani yaro ya mata rashin kunya ta ce to abin da baka sani ba babban yaya ku a wajen fatiha ce shekara arba'in da suka wuce ta tuno aka ringa surutu kuma aka ringa bincike magana dai ba daɗi malam ba daɗi to da irin wannan haramun ne haramun ne duk wanda ya tuba ya tuba kenan idan mazinaci yana akan bakansa daga cikin dokokin da muka karanta haramun ne a bashi aure in maza ya ce tana nan akan bakanta na yin zina bata fasa ba da tuwo ba haramun ne a aure ta amma in ta tuba a yi mina zambi kamar la zambara ba dole ka ce sai ka aura ba amma wanda zai aura ba shi ya aura kuma a ringa auren nasu ai shine zai sa ka tangance su daga fada cikin abin da suke a da wanda shi ma na jin hawa ta wasiƙa an taɓa karanta da ta shi yanka ma da wannan ko an samu wani ya aure kuma ya bar mata wani shekara guda baya kula ta ga muka ce na cikin illolin aurawa mazinaci mace kenan saboda watakila zai mata dan na ya kula ta daga nan kuma sai ya koma harkokinsa a waje ita kuma tana bukata ita ma a matsayin ta na mata aure a ringa kula ta to baya kula ta ita ma kuma mutunci tana da bukata in baya wasa ba shi ya iya biya mata bukata yana kuma zuwa na biyan bukatar sa a waje ita tana da wata yunwa da ba mai kosar da ita kaga in wasa ba sai ita ma ta shiga layi irin nasu Allah ya kiyashe mu hukunci na gaba da muka karanta Shi ne mai duk wanda za a yi in za a yi hukuncin zan ji Allah wala shal azabu ma ta'ifatun mil mu'minin wasu daga cikin su su su kalla musamman masu al'ada irin wannan za a yi hukunci ga wanda wanda ya taɓa wani yayi mummunan abu to sai a samu masu irin wani al'ada su gani dan ya zama gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah tun kafin dokar ta zo kan sai ce kawai a insha Allah daga yau ya daina kafin a zo kansa ce kai haka ake rama mun ayi insha Allah shikenan ya daina shine wala sallallahu alaihi wa qaifatun min almu'minin sai na gaba haddul qadfi kare mutunci kuma tunda an kare kar wani ya shiga hurumin wani to kuma aka kare kar wani ya wani sharri ga hukuncin zina an faɗa jefewa ga mai aure ko mace ko namiji zanewa ga saurayi ko budurwa sai kuma kan wani ya zo ya musu black painting din su ya bata musu mutunci ya ci zarafin su ya ce kowa wani dan zina ne ko kuma wani yayi kaza ko wani yayi kaza to duk wanda ya kazafi mai hukuncin sa an fada والذين يرمون المحصنات ثم wa da'a. بأربعة شهداء فجلدوهم ya jalda Allah ya ce akwai hukunci guda uku akan su mun yi bayani filla filla a zane su bulala tamanin. kar a sake karɓa shaidar su saboda su fasikai ne wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasikun wannan hukuncin guda uku yana kansu sai ce illal ladina tabu mun tattauna bulala dai an riga an yi ta shaida za a karba ko ba za a karba ba shine muka ce malamai sun tattauna wasu sun ce har abada Allah ya k'a a sake karba shaida ka me yasa kayi wani mumini ka tangagge ko wata mumina ka tangaggiya kazafi ka ce yayi abin da bai yi ba za a yi bulala 80 ba za a sake karba shaida ka ban za a aure ka ce ga ka shaida ce banda kai malam wani za a ciniki ka ce ga kai suka ce ai malam wani kai ai ka taba yin kazafi Allah ce ka sake karɓar shedar saboda me kai su gine amma in ya tuba shin za a dawo a koma kan magana shi ne muka ce sabanin malamai abin da yake mafi kyau in ya tuba ya karyata kansa kuma ya daina irin wannan kazafi ga muminai maza da mata to za a karbi sa. hukunci na gaba da muka faɗa shi ne hukuncin li'ani wani na faruwa tsakanin mace da mijinta tsakanin mace da mijinta in ya zo ya ce ya ganta da wani saboda zai yi wuya a ce mutum ya gama tasa da wani kuma ya tafi gayyato wasu kamar ya ɗaya cikin sabi ya ce na ganta da wani kuma ya tafi gayyato wasu kafin in dawo ya ga fas in ya gama abin da zai ya fushe ice ni kuma in ne shiru bakin ciki ya kashe shi in yi magana a zane shi in ya kashe a kashe shi to za a kenan ne Allah ya saukar da wannan ayar da zama mafita gare su gaba daya mm. to da haka aka saukar da hukuncin li'ani zai zo ya rantse so hudu na biyar wal khamisatu an na ghadab Allah an la'anatu Allah alaihi ko an na la'anatu Allah da ya zo ayo an la'anatu Allah ko na la'anatu Allah alaihi zai rantse ya ce in karya ya mata na biyar din Allah ya la'ance shi Allah karawa mu la'anta Allah ita ma za ta rantse ta ce idan da gaske yake yi a na biyar din to Allah ya fushi da ita Allah karama mana fushin Allah gaba daya hukuncin li'ani mun tattauna shi a cikin wannan surar abu na gaba mun yi bayani akan haramcin mummunan zato ga muminai mummunan zato ga muminai wanda aka san su muminai ne masu kamewa to haramu ne an ga musu mummunan zato mun yi misali kala kala wai kawai wata ana ganin ta tana sa dan mayafi dan waye sai Allah ya shirye ta ta ji zai ta yi waye sai ta samu dogon hijabi zirmi kike take sawa sai wani kawai ce ko watakila wata uku ba? ka gani ko kaga ta sa abu don ta ƙara rufa kanta asiri don ta ƙara kusanta Allah nan da tana yin kuskure da bata gane ba yanzu Allah ya gane da ita amma sai a fara tsokana ta ana cewa ko wata uku ne ko waye ita kuma ta jaka sai ta cire wai a gaba wata uku bane daga shedanu ko wa inna shayatuna la yuhuna ila awliyaihim yujadiluku to da haka irin wannan abubuwan mummunan zato da ake haramun ne a addinin musulunci in ka ji an faɗi mummunan zato akan wanda ka sani da salaha da takawa sai ka ce ina kai baka san wannan ba shine Allah ce laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin ma kawo kissar Abu Musa Abu Ayyub al-Ansari afwan da shi da matarsa Ummu Ayyub da suka ji ana faɗa hadatul ifki ana faɗan mummunan magana kan matan manzon Allah ta ce wai ka ji abin da ake faɗa ko ya ba Ayyub ta ce wallahi na ji ashe ke ma kin ce wallahi ce wai ko yanzu inda kai ne safuwan da ake zargin sa zaka yi ce wallahi ba zai ba wannan ko shi ba zai wannan ba balantana safuwan. ta ce kuma nima inda ne shi aisha wallahi ba zan aikata ba ta ce kuma kaga safuwan ya fi ka alkhairi aisha kuma ta fi ni alkhairi ce mu ma ba mu babalanta balantana su shine ma'ana dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan in kai ka zaton alkhairi sai ka ringa wa mutane zaton alkhairi amma abin da kake ganin zaka aika da an ce na ya ka ce zai aika nan ko kai za ka fara aikawar Allah ya so shi sa Allah ce zanal mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim bai ce bi ikhwanihim ba an kalli kalma ko kamar yadda ce fa fasallimu ala anfusikum saboda mana Amina salihan fali nafsi sai ce sai mu'mina suka wa kansu zatan alkhairi kamar yana maka ishara cewa masu fazatan shari'i nan ba mu'mine ne. masu zatan shari'i nan me saboda mu'minai suna wa kansu suna wa junansu suna yi wa kawunansu zatan alkhairi wa qalu hadha ifkum mubin kawai suka auna da abin da suka sani ne kyakkyawan zato suka ce wannan ƙarya ce bayyananniya almuhim kyakkyawan zato abu ne da addinin musulunci zo da shi kuma a lokacin mun yi bayanin cewa wannan hadisin da ya shahara bakin mutane adhannu dhanbun walau kana haqqan kusure ne ko mun yi dogon bayani cewa wai zato zunubi ne ko ya kasance gaskiya a in zaton gaskiya ne zaton alkhairi ne haka ake so in zaton alkhairi ne haka ake so shi yasa Allah ya cewa a cikin suratul hujurat inna ba'd ya ayyuhal ladina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann ya kuma imani ku guji mafi yawancin zato saboda mutane mafi yawancin zato nasu da suke bana na alkhairi bane amma ne ta ci bada gunci sace inna ba'd adh-dhann ithm wani bangare ne zato kan zunubi ne wato ba duba ne ko to wanda yake wanne za a nesanta kenan wanda yake zunubin wanda kuma yake ba zunubi ba dama abin so ne a gurin mumini hukunci na gaba da muka yi magana a kai shine hukuncin wanda suke ƙaunar alfasha ta faru a cikin mutane akwai masu aikata alfasha akwai masu yada ta akwai masu kuma jin daɗin ta yaɗin to su masu jin daɗin ma kawai su ne Allah ce innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah masu ƙaunar masu jin daɗi masu son alfasha ta yaɗu a tsawon muminai suna da azaba mai raɗi a duniya da lahira to masu yaɗa tan fa da masu kuma aikata tan ya ka gani su kuma Allah ka kiyashe mu to mun yi magana kan yaɗa alfasha kenan abu na gaba shine wajibcin yin neman izini kafin a shiga gida shi ma na najin mun yi kwana da kwanaki ko kwana uku ko hudu muna bayani akan hukunce hukuncen neman izini da shiga da komai da yanda addinin musulunci ya zo ya yi wa zai amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya kuma su imani kar ku shiga gidajen da ba naku ba mun faɗa cewa gidajen da ba naku ba da ake nufi da ba ku ne kuke zaune a ciki ba eh dan kaka ce gida naka ne yan haya suna ciki kawai ka banko kai nan ce babu sallama babu neman izini ka ce ya ayyuhal ladhi amla tadkhulu buyutan ghayra buyutikum wannan kuma gidana ne ko gidanka ne matan mutane na ciki ba za ka shiga ba sai kai sallama ka nemi izinin shigowa duk da gidanka ne in so kake ka ringa shiga kai tsaye sai ka tashe su amma suna da hurumin su na su da 'ya'yansu kafin a shiga sai an musu sallama an nemi izini sun shirya sun kauda abin da ba a so a gani sannan kuma in za su ba da izini sai su ba da izini in ba za su ba da ba sai ka in suka ce ko gidanka ne ala ce in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum in ka ce ka koma sai ka koma in ka ce baka yadda ba gidanka ne wannan kuma sai wani hukunci na daban kudin haya su yana nan bai kare ba kaga suna da hurumi ko kuma ka biya su kudin haya su ko dai wani abu da doka ta tanadar amma a lokacin ba za ka shiga musu gida ba in an ce koma koma huwa azka lakum inji Allah shine yafi muku alkhairi na'am bayan istidani mun yi bayani akan kallo wujudu ghaddil basar wujubu ghaddil basar wajibcin rintse ido a addinin musulunci saboda mai ido shine mataki na farko da ke fara kai mutum zuwa ga alfasha ko ina jin inda lokaci a yanzu muna cikin tafsirin ayar da zamu zo kisa annabi Yusuf falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna kaga da ji labari suke amma suke zarginta wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi suna zarginta suna cewa tana tana neman wai a ce wai wai bawon da aka bata take ajiyar shi wai shi take nema wannan mata ce irin wannan dai ita kuma ta ga sai ta tara su ta masu wani abin yankawa da wuka sai ta ce masa wa qala dukhul alayhin wa qala khuruj alayhinna tace fita wa qala tukhruj alayhinna ta ce musu ta ce masa fito je ka ka wuce mara ainihu da suka ganshin akbarin wasu suka girman su a fuskar su wa qatta'na aydiyahunna suka ringa yayyanka hannayensu amma tarihihi a tarihihi ake cewa asalin zanen hannun mu kenan kai ka san a tarihihi ne wannan <laughs> wai da hannun mu babu zane amma da suka yayyanka hannayensu to su kuma inda ba su yanka hannun nasu wanda ba zo gurin ba fa ko su sun na haihuwa ne <laughs> almuhim da kaga da ba su ganshi ba zargin da suke yi amma me ya faru suka ganshi su ma suka fada cikin da ta fada to shi yasa addinin musulunci ce lalle ya gudu ya gudu kullul kullul hawadith mabda'uha min an-nadari fa mu'zamu an-nar min mustasghar ash-sharri mun yi bayanin dogo a lokacin da muka yi wannan ayar na'am kuma mun yi bayanin ya gudu min absarihim wa yahfazu furujahum da hukunce hukunce masu tarin yawa ana ga ita ma ayat ta kusa daukan mana kusan sati ko wani abu makamancin haka sai abu na gaba mun yi bayanin hijabi hijabi lalle ilalla mace ta kare kanta daga bayyana adanta ga wa'inda suke ba mu haramanta ba ko mun yi wannan bayanin dogo shi ma an yi dogon bayani Allah subhanahu ta'ala ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna mun yi dogon shari akan wannan har muka bayanin wasu abubuwan da suke da alaka da ayar wanda muna yin su kamar shigar yan uwan miji ɗanyar miji ko ɗan kanin miji ko kanin mijin karan kansa a matsayin a shiga ana wasa da sauransu duk mun ce haramun ne an kawo hadisin manzara sallallahu alaihi wasallam akan wannan ita ma da cousin ɗinta ko da mate ɗinta da waye duk shi ma haramun ne wanda sai dan waye dan kani da ita ko dan wan babanta ko dan kanin babanta ko dan waye haramun ne shiga gidan ba kowa sai ita sai shi haramun ne amma fa addinin musulunci in kuma ka fifita al'ada akan musulunci ka ce kai kanin ka kam zai dinga shi matarka in ta kitso ta ce biya kudin kitso in ta kunshi ta ce kudin kunshi suna wasa suna da to kuma sai ka duk abin da ya biyo baya kai ka jefa su ciki a gurguje mun yi bayanin cewa idan kuma ta boye adam bata bayyana ba to kacce amfani da wata dama da za ta ringa alat akan wannan adan da ta ko ko sa turare ko kada kafafuwan ta wala na bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihin wanda matan jahiliya suke mu kuma ta wannan zamanin a samu takalmi mai dogo mai kwas kwas ko mace ta to ta zo kwas kwas sai duk hankalin maza ya kanta so a can lokacin dan kace kace ne ake sawa to nan kuma yanzu kuma wani takalmi ne mai ga sunan kala kala sai a taimaki wa rasuwa wani takalmin ma ka gani sai ka rasa ya kai aka haushi eh wani wani yaro ce irin wani takalmin da za a hauza ce za a hausa mace a sako lafiya Allah ya rufa asiri to duk wani abubuwa ne da addinin musulunci ya rahana su sai na gaba a gurguje saboda lokaci mu tsallake mu tafi kan manyan yi bayanin Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi haramcin zina ya faɗi yadda za a kare kai daga gare ta sai kuma ya kawo hanya da addinin musulunci ya shar'anta kuma ya ce lallai ilalla duk al'umman musulmai a haɗa ƙarfi da ƙarfe a taimaka gurin wannan a daƙila wancan kuma a taimakawa wannan ice ya aurar wa an kihul ayama minkum ku aurar da marasa aure daga cikin ku manya da yara marasa aure shi sa ga mutanen mu girmama wannan tsohuwar jiba kawai sai ta ce ita gwanda ta aure kar ta mutu ta game da Allah ba ta da aure wala ita dariya ko a ce wancan wai aure za ta saboda inda aka faɗa musu muhimmancin abin a an kihula ya ma ta yi tasiri a cikin mutanen wala mutum baya da wai ko mutuwa zai sai wuce gwanda ya mutu da ɗaurin aurensa aka saboda sun riƙe wa an kihula ya ma sosai amma sai ga yarinya wai ya shekara kusan talatin yanzu tana jin yanzu ina magana aure ma bata taso mata ba gashi nan muna da ƴan mata ƴan da wallahi kuma ko yanzu kana da ƴan uwa kawai in kana da yarinya ta kai shekara 18 sai kai sun fara maka magana kenan yanzu wani sun ka cuta yanzu wani sai sun taima balantana shekara da shekara talatin budurwa ta ga wa an kihul ayama an yi wasa da umarni anan kenan to Allah ya ce wa an kihul ayama minkum ku aurar da marasa aure a cikin ku manya da yara me yake nufi da manya da yara wato samari da 'yan mata da kuma bazawari da bazawara a aurar da su saboda shine manzo Allah ce fa inna fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji shi aure shi ya fiti komai taimakawa mutum ya kare kansa ya kare idansa kuma ya kare al'aurarsa daga zina aure shi ne kowanne ba wani magani da ya fi wannan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kawon mutum duk kawon mutum duk imaninsa to in yana da aure sai ya fi kare kansa fiye da a ce ba shi da aure shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai cewa idan mutum ya aure to ya cike rabin addininsa sai ji tsoron Allah akan ɗaya rabin mutum ba shi da aure ba rabin addini ne shi rabi ne mana cikin hadisi eh addini ma bai gama cika ba yasa ga mutanen mu da ko limancin juma'a ai yanzu ma ina jin har yanzu za a je daga gidan sarki akan baka limancin juma'a sai an tambaya kana da aure in baka da aure yi yiwa incomplete ai eh sai zai ka jagoranci jama'a kai da kake yi ba ko jagorancin gida ba kai yawwa eh ka gani akwai masu hudu akwai masu uku akwai wanda sun aure sun aure ma su ba ma ba ma hu suke ba su yanzu wa hu suke ta yi eh su sun wuce magana hu sun cike hudu gaba daya yanzu kawai taimaka suke ayi wani yazo zai aure a taimaka masa a bashi wani wancan ita ma a bata shi yanzu ya zama wani in ka same shi ka ce aure nawa ya daura bai san iyakacin sa ba ko ma da manyan malamai da haka kusan ko da daurin aure yake bai san iya aure nawa ya daura ba to kuma kai ka zo ka tsare kan mumbari ba ka da aure ce zaka yi musu wazi me zaka ce musu to <laughs> Allahu musta'an to Allah ya umarni da aure kuma ya ce a taimaka gurin yin auren وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا سيتشي وآتوهم kagani a bayar a taimaka musu basu min malillahi lati min malillahi ladhi atakum daga dukiyar Allah subhanahu wataala wanda ya bayar a hannunku shi ma mun yi dogon shari na jin shekaran jiya ne ko akan cewa yana da kyau al'ada mai kyau a ringa yi idan an tashi wani daga cikin abokai zai aure ba shi da hali to yana da kyau a ce kai wani wani daga cikin abokan ya bugi kirji ya samu ya samu a taimaka wani fa wani ka ba karfin ya shi ba kai ba da kaza kai ba da kaza kai ba a matsayin biki ba matsayin wa ta'awunu al birri wa taqwa kowa ya bar da karfin sa a tallafa masa a taimaka masa ya je wallahi dazu ke tunani irin wannan abubuwan da muka rasa yana sa mu fada cikin matsala sosai za ka yi ta ganin a masallatanmu malam wane ladani ne tuntuni amma wata ba shi da gida gidan haya yake kuma an san aikinsa kenan faladanci kullum zai zo ya wuni ya zo ya wuni yana mutane aikin Allah amma shi ba za a yi masa aikin Allah ba gidan haya sai yau an zo za a kore sannan za a haɗa kuri ya je a masa me zai hana to wani kawo kaza wani kai dubu ashirin kai dubu goma kai dubu kaza a tara dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu duk kai baka biya kai kaɗai balantana ka ji jiki ni an biya ni kadai balantana jiki in muka harada aka da karfi da karfe al-ittihadu quwwatu dhi'af in laraba eh hadin kai shine karfin masu rauni sai ga an je an sai masa dan wani fili shi kuma can dubu ɗayan sa dubu biyu yana zuwa yana jefawa can wani ya je ya bushe iska ya zagaya ya gani sai kai masa suminti guda biyar da aka sai gage gina gidan lafiya lau wallahi masu addinin ba za su balbalshe ba yanzu muke hirar da wani bawan Allah shi ina ma muna da irin wannan sai ga da da yawa masu addini ba za a ga musu kallon banza ba amma kai da kanka ka san cewa akwai wani alaran ma da ka sani tuntun yake korowa makarantar alawa har yanzu yana nan yanda yake ba inda ya matsa akwai ma shi yasa ake cewa ma wai ladani talaushi yake to ya ba zai talaushi ba amma a Najeriya iko, a Najeriya da irin kasashe irin namu dole zai talaushi mana saboda kowa yana zuwa nema shi kuma ya tsaya yana kare muku kira zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. da Allah ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah sai yana ta kira zuwa ga Allah ko yana zuwa nemowa ya je ya nemo ya dawo ya zo aljihunsa ya samu abin da ya samu shi kuma yana zaune a nan ba mai kawo masa ba ce wai dole zauna baya aiki ba shi ma yana da kyau ya motsa yana da kyau ya motsa amma kuma yana kyau shi ma ringa motsa masa kaje gala da ni a Saudiya mana kai ka hango su mana suna kiran sallaka kalle su ga yanda suke sheki mala wala wani ministan ku bai fi su shege ba in ka ga motar ladani ko limami sai ka kama baki ah yanzu ba gasar masu shek abdurrahman sudesi ai ai wazir ne ka kalle shi kai kana ganin akwai alamar yunwa a jikin malam sudesi to hamshakai ne menene yake so ya ce irin ladanan na mamu da marasa karfi irin wannan abubuwan addini musulunci ne ya zo da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai ga wasu mutane sun zo musulmai ne sun zo daga ƙauye alamar talauci duk ta bayyana da fartala ta bayyana a gare su sai nan dirin fuskar manzala ta canja nan dirin fuskarsa ta canja sai kuwa hudu ba ya ringa mutum ya sadaka da kaza mutum ya sadaka da kaza a ba da tufafi a ba da kuɗi a ba da waye kawai wani mutum ana zaune da ana jin wazi kawai wani mutum daga cikin mutanen madina sai ya tashi yanzu shi da aiki ji ake yanzu kuma aiki zai sai ji ɗibo wani kwanan dabino mai tarin yawa zubi a gaban manzon Allah ganin haka mutane sai wannan ya tashi sai wannan ya tashi shine asalin hadisin man sana fil islam din da kaje manzo Allah na faɗa ce man sana fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati min ghayri an yuqsara dhalika min ujurihim shay'an duk wanda ya sunnanta a cikin addinin musulunci wani sunna mai kyau yana da ladanta da ladan duk wanda ya aka ta zuwa ranar kiyama ba tare kuma da an rage kowa ladansa ba wato ba karo karo zai a tattara masa ba kowa za a bashi kake ladan shi kuma za a bashi ladan wancan gaba ɗaya da suka yi haka nan da na aka yi wata dala a gaban manzon Allah na abinci da kayayyaki sannan sai fuskan manzo Allah ta fara walwali kamar wata daren goma sha biyar saboda wayannan sun fita da shi matsalar da suke ciki amma mu sau tawari za ga mutun cikin matsala Fuskan mu ba ta canjawa zuciyar mu ba ta motsawa wani lokacin kuma zaka zuciya ka ta motsa amma kai sai kai masa kai a karan kanka amma abin da kai masa ba zai magance ba laraba suka ce la tu'dini samaka walakin i'dini shabaka ko kakka bani kakka ban kifi ba ni kwando ba net wanda zan ga zuwa ni ma ina farauta ko amma ka bani kifi ya goma zan roƙe ka yanzu yanzu zan cinye shi amma ka bani duk sanda ne sai in je in kwasu almuhim dai irin ladana ladanan mu limamu masu irin wannan ayyukan masu idan Allah ya kyau mu ringa kulawa da su mun ga irin wani abin da muka faɗa wa ta'awanu fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum ku ba su min malillahi alladhi atakum daga duki Allah da ya baku a cikin akwai wa'azi Allah yana ce maka sa ce fa inda ya gara ma sai zama shi din ya baka kuma bai baka ba sai zama shi ne yadul uliya din ba kai ba Allah ka datar da mu to duk dai mun yi wannan bayanan bayanan asalin da abubuwan da muka yi a cikin sura suna da yawa suna da yawa akwai maganar tilastawa wanda jiya ne ma muka yi wannan ko sannan akwai maganar cewa girman zunubi girman sabo girman zunubinsa ko tunda Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim za a iya haduwa a sako guda daya amma wanda ya dage ya zake ya yanka ko inda ya raske cewa zai yanka a zuwa na so a yi arsa wanda zai fara yi sai a cewa zai yanka shi zai fede to wanda ya yanka din eh shi ya fi kowa girman sabon a wannan gudu shine wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim gasu dai hukumul halifi mun yi magana akan rantsuwa da hukunce hukuntanta da kuma magana akan rantsuwa mutum ya rantsa ya ce ba zai wani aikin alkhairi ba shi ma da hukuncin wannan akwai magana da muka yi akan yafiya duk ko abin da aka yi ma ga yanda mistah ya ga sai tana Aisha ga kuma inda sai na Abubakar ya rantsa ba zai kuma ci da shi ba Allah ya ce a'a ba haka ake ba masu falala da wadata ba su haka wala ya atari ulul fadl minkum wa sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal zuwa karshe sannan kuma gashin da Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa lallai abokin barawo barawo ne ko al khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat wa tayyibatu lil tayyibin wa tayyibun lil wannan ma dogon magana wato dai akwai darussuka da yawa da muka yi a ciki ga sunan a gaba burje kai ma kaje ka duba ga za ka da su kuma dama amfanin irin wannan karatun kenan in kana karanta suna kana ƙara tadabburi kitabun anzalnahu ilayka barakul liyadabbaru ayati a gurgurda sai bangare na biyu na ayar wannan ilaikun ayati mu bayyana mubayyinatin kenan ko a mun faɗi wasu daga cikin hukunce hukuncen hukunce hukuncen ba su faɗi ba amma sai ala ce mathalan da kuma wani misali mai al'ajabi mai kwatankwaci a baka misalin kaza da kaza su ce kwatankwaci na mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu qissar hadithatul ifki kirkirar karya da sharri da kage da jamhuru da aka da tana Aisha sai ya kwatanta da manya-manyan mutane a cikin alkur'ani akwai su da yawa kamar kisa na yusuf alaihi salam kaga shi ma aka aka zo kiri da muzu yana ji yana gani aka yi masa shari kuma aka kwakwashe shi aka kai shi bursin kaga ta zo ta neme shi ya ki yadda ya mata wa'azi da muka faɗa shekaran jiya ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun zalimun ya faɗa haƙƙin Allah ya faɗa haƙƙin mijin ya faɗa kyautatawar da ya masa cewa a bawa ya siye shi amma ya zo ya ce akrimi matsuwahu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan yace to kaga wannan ahsana matsuwaye ya kyautata mun. bayan haƙƙin Allah da ya haramta haƙƙi na biyu mutumin nan shine rabbi ubangida ubangida na kuma sannan ahsana matsuwaye ya kyautata mun ba muna ta min ba sannan haƙƙi na ku haƙƙi na nima innahu la yahlifu adh-dhalimun in ne wani abin zalunci ne ba zan taɓa rabauta ba kenan amma duk da haka sai ta yi kansa ne Qur'an ce wasu wastabaqal baba sai ya zura sai ta bi shine istabaqa ko sai tsere wa qaddat qamisahu min duburin alamar ya juya kenan ba fuskantowa waye ba tun da juyawa ita kuma ta biyo baya tana kai masa hannu in ta in rike shi ina ne zai yage yana ja tana ja ina ne zai yage gaba ko baya kaga qaddat qamisahu min duburin sai ta yaga masa riga ta baya wa alfa ya sayi da halal babu suna direwa kofa ya kai zai fice sai ko ga mai gidan to in banda dai ma abin ma ka san dai akwai ana san dai in ba da karfi duk gaskiya ka za ce baka da gaskiya ka san wani lokacin talauci ya ma yawa komai gaskiya ka wallahi kariya kake za ce wani mai waka cewa innal ghaniyya idza takallama kadiban qalu sadaqta wa ma nadaqta mahala yace idan mai kuɗi in mai kuɗi ya zauna ya shanta makarya sai yan fada wasu ce wallahi gaskiya ka faɗa alaji haka ne fa abin wallahi ai abin da ka faɗa zai yi inda zai ce bal bela baka ce da mutum shuna take saboda zaɓin baki to ai kuɗi ne da shi shi ya san ƙarya yake su sun san ƙarya suke amma ba za su ƙarya shi ba saboda suna neman wani abu kuma shi yasa ga in wani ya faɗa masa gaskiya sai nan da nan sai masa ca kai baka da labi ne baka san shi kuma sai ya ɗauka shi yasa Allah ce fakaraja ala qaumihi fi zinati wancan qaruna da mutanansa da sauransu amma al-faqiru idza takallama sadiqan qalu kadabta wa abdalu ma qala in kuma talaka ne yazo ya faɗi gaskiya ya ce Allah kare kake din talaushi ne yake da manka wallahi wani kafe duk sai ya babbata maganarsa yanzu ka duba ga wannan kisa ta annabi Yusuf mutane suka dire a gabanka a guje wannan tana kokarin ta ja shi amma ta ga masa riga shi a gaba ita a baya saboda Allah wa ya wani wani ana bukatar masu yanyi bayani amma ana zuwa karabta ce ma da za'u man arani bi ahlika su'an illa za wa na alim ai da ta tambaye ma bata bari ya bar amsa ba sai ta amsa masa eh ta faɗa masa yadda ta yi ba shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri ga suna cewa ai shi alama ma sako ta maki ballauja kai ne wani santolabi ne ba shi da sai a gidansa ita ce take juya gidan me me sakamakon wanda yake nufin tsiya da matan da ahalinka iyalinka wanda ya nufi tsiya da iyalinka wanda yake nufin shari da iyalinka me sakamakon sai ai ba wa shi wani sakamako da kanta fa illa an yusjana aw azabun alim kawai sai dai ko a daure shi ko kuma a masa wata azaba mai tsanani malamai suka ce ai abu biyu ne da ta tambayar sai tunanin kishinsa zai motsa zai iya tuwa kashe shi kawai ita kuma tana kaunarsa ba da wasa ba sai ta sauri ta bada amsa amsa abin da za eh saboda kashe je kuma tana tana kaunar san kashe shi kaga ai ta yi asara to sai ta yi sauri ta istidrak shi kuma ga sai fara hira wa tuni duk wannan bai bai amfani ba shaidar shaidar duk wannan bai musu amfani ba Da ya karshe dai sai suka yanke hukuncin cewa kawai su ya su daure shi sun mabda lahum min ba'di ma ra'ul ayati la yasjunahu hatta hain kawai da ya daure shi zuwa wani lokaci malamai suna cewa watakila sun dudduba cewa yana da gaskiya yana da komai tun daga sha'idun min ahli ma wata sama malamai suna cewa jariri ne ya amsa a ciki ko ice a duba rigan mana in ta gaba ta yage kaza ne in ta baya ta yage kaza ne kuma kowa ma yaka ne in wanda ya fusu wanda ta gaba shine garin a tun kuɗa shi ko aiwa shine za a ga masa riga ta gaba amma wanda ya zura ya gudu ake bin sa shine za a ga riga ta baya ko duk wannan bayanin dai amma duk da haka dai suka ce la yasdunnahu hatta hin a daidai a daure shi dai zuwa wani lokaci an gane yana da gaskiya amma me a ɗauke shi daga cikinsu an kare fitina da ƙarshe annabi yusuf aka ce ya fito bayan duk abin da ya faru ya faru a je a taho da shi falamma an ja albashiru ƙalar je ila rabbika falamma a ba wannan ba menene ba wannan ba subhanallah wadhkur rabbaka idza nasita دأبا تزرعون سبع سنين دأبا فما حسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تاكل ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدار يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسن ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واث الناس وفيه عسر وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول كاغني وقال الملك ائتوني به shi sarkin yake cewa aje a zo masa shi sarki kwata kwata yace a zo masa da shi falamma ja'ahu rasul kai da ka dade a prison ka dade ka kon biyu aka ce wai ka fito ji sarki sai ce irji ila rabbika koma ka ce masa ma ban niswatin lati allati qatta'na aydihun inna rabbi bi kaydihinna alim a me me faruwa na matan da suka yi kanun su ayin suna na akan bakan su ne ko kuma a yanzu ne nake neman su ne ko kuma ya abin yake Allah dai ya san kaidun da suka shirya kaje na faɗa da can an nuna ba a gane ba ba shi ne gaskiya bai ce to aje a tambaya shi ne manzo Allah ke cewa Allah ya ji annabi su inda shi ne da ya furzan ana zuwa ka ce fito fito wazi amma shi bai da ya fito a sashi a furzan akan an tuhume shi bai da ya fito ba a matsayin mai tuhuma sai an wanke shi tukunna shi yasa suka ce kulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su da kansu suka ce kai subhanallah wallahi mu san wani illa tare da shi ba wannan matashi bawan Allah ba ruwansa amma fa kaga ya sha prison ba. ni da gaskiyarsa qalat imra'atul aziz ana hasal haqu ita kuma matar take cewa to a yanzu gaskiya kan ta fito ita da kanta ba ta fito ba ta fito da ita ba a gaskiya ta fito almuhim dai irin wacin kisar ga ta anan haka kisar ta kuma ta kuma tabbata kisar kisa sayyidatina maryam wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama butanan azima da kafircin su da kuma faɗan mummunan kirkiran ƙarya akan sayyidatina maryam shine me suka ce ta yi zina wal iyadu billah shine abinda fatat bi qauma tahmilu qalu ya maryam laqad ji'tu shay'an laqad ji'ti shay'an fariya ke maryam kin zo da mummunan abu suna nufin alfasha kenan ya ta haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ubanki fa ba mutumin banza bane wato ke mutumin banza ce kenan wa ma kanat ummuki baghiya mahaifinki kuma ba karo bace ke kuma kin zama kenan karo ana ta mun yi shi wannan bayanin a baya ko mun yi wannan bayanin filla filla haka suka zarge ta da wannan amma fa asharat ilai qalu kayfa nukallimu man kana fil madu sabiya ta Allah ya tamake ta take away ga me sharhi akan bayan amma duk da aka har yanzu akwai masu ta har yanzu yahuda suna ganin annabi isa ba ba dan hadal bane wal iyad billah har yanzu kaga qur'ani ya wanke a lokacin a lokacin annabi yusuf kaga akwai dalilai da shaidu da suka wanke su ko a lokacin sai da tana mare akwai dalilai da shaidu da suka wanke ta qala inni abdullahi atani alkitabu da'ani nabiyyan wa da'ani mubarakan zuwa kashin ayoyi kaga wannan ya wanke ta gaba daya amma har sanan qur'ani kuma yazo ya tabbatar da wannan wannan ya tabbata tunda Allah ya kira wa bi kufri maqawli ma'ala maryam buhtanan aziman kaga to qur'ani ya wanke wannan amma duk da haka yanzu akwai masu zargin su da wannan shi yasa ke cewa wani kirista ne yana zaune kusa da wani musulmi sai ke cewa wai me za a ce a game da mutumin da ake zargin matar annabinsu da aikata alfasha shi kuma musulmin sai ke cewa eh to ai mata ne guda biyu da an zarge su da alfasha ɗaya tana da miji ɗaya bata da miji kuma wacce bata da mijin ta haihu wacce ke da mijin kuma bata haihu ba kuma da ana zargin su da alfashi amma mu dai ya <laughs> ce wace ta zan canta a zarga eh, sai ya shiru sai ce amma mu ne ya ce duk ƙarya ne gaba daya wannan ɗin ƙarya ne wannan ma ƙarya ne kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli shi yasa wani malami ya ce idan kiristoci za su shiga aljanna musulmi zai shiga tare da su in yahuda za su shiga aljanna musulmi zai shiga tare da su kai duk wani annabi da ya zo a baya in in tawagarsa da al'ummarsa za su shiga aljanna su su kadai to musulmin annabi Muhammad zai shiga tare da su amma idan mu kadai za mu shiga aljanna su sauran ba za su shiga me yasa saboda mu kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli sanan la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ba ma warewa ba ma imani da daya mu kafirce da duk annaban Allah mun imani da su duk tafin Allah mun imani da su kaga duk wanda zai shiga aljanna za mu shiga tare da shi ko muna da wani ƙari da ba su ga tare mu saboda su sun kafircewa annabin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan bangare na biyu kenan shine shi yasa yake cewa me wa masalan kaga misali kwatan kwacin wannan kwatankwacin kwacin wancan gaba daya duk kuma Allah subhanahu wataala ya wanke su wa mau'izatan lil muttaqin da kuma wa'azi amma ga masu takawa shi ma nan ba mu da lokacin fassara doguwa amma me yasa Allah ya ce mau'izatan lil muttaqin wa'azi ne ga masu takawa bayan a wata ayar me ake yi da wazi shine gargadi da tunatarwa ko a wata Allah yana cewa tabarakal ladzi nazal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil na nadhiran sai ce lil 'alamin kaga nan kuma ya ce lil muttaqin kamar inda ya faɗa wata aya inna ma tunziru man ittaba'a dhikra ka gani inna ma tunziru man yakhshaha inna ma anta munziru man yakhshaha zaka yi gargadi ne ga wanda yake tsoron alkiyama kawai to me yasa nan ya amma ma ya fara da abin ya ce ga kowa da kowa nan kuma ya tsuke saboda ana nufin masu karuwa da abin su ne wa'annan kawai masu takawa su kadai suke karuwa da wa'azi shi yasa Allah ya ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin yanzu wani kazo kana masa wa'azi ya ce Allahu akbar um, ita maka izgiri ko kana jawo ayoyin alqur'ani yana ma izgiri amma wani ko idan aka jawo ayoyin Allah zaratum imanan ko wa ala rabbihim yatawakkalun wata aya ma ta ce tara ainun tafidu min ad-dam'i ka idanu ya zubar da hawaye saboda ayoyin Allah da aka ji zalatum imanin ala imanihim da ayoyi da yawa da suke magana kan wa'azi da faɗakarwa suna kara mutum imani Allah subhanahu wataala ka datar da mu abin da muka faɗa tun daga farkon Ramadan zuwa yau din nan na daidai Allah ka ba mu ladansa na kuskure Allah subhanahu wataala ka yafe mana kuma ka nuna mana kusakuran mu dan gyarawa ka nuna mana gaskiya matsayin gaskiya ka ba mu ikon bi ƙarya matsayin ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ramadan din da muka shigo Allah ka samu cikin wanda za a yanta duk wani alkhairi da ake samu a cikin Allah ka bamu duk wani shari Allah ka kautar da mu daga gare shi Allah ka ji kaman matan mu gaba ɗayan su Allah subhanahu wataala ka sara yau mu ta zama mai albarka wannan masallaci Allah ka kara masa albarka da sauran masallatan mu gaba ɗaya ko kuma da kuka ba da lokutan ku kaza zo a lokuta daban-daban Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba mu ladan duk da aka tana wa masu zuwa sauraron irin wannan darussuka wanda suka shirya wannan karatuttuka da kan shi dakta wanda ya kirkiro shi ko wance ya fosin din a zo a yi Allah ya sa a mizanin hasanatihim gaba daya kuma Allah ka tattara mu aladan a gurguje a yau din nan ko a yanzu insha Allah mun kammala dan wani asamin da aka dora mana daman kamar da na faɗa na zo karamba zan yi karambani to karamba ne ba wai iyawa aka yi ba ba komai ba shi yasa duk kofa a buɗe take ga duk wanda ya ga wani gyara ko wani tambihi ko faɗakarwa ko shawara insha Allah kofofin a buɗe suke kuma daman duk ɗaliban ilimi ne ga malaman nan namu suna zaune Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ka sa mu ga sallah lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم